Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Bayan zaben fidda gwanin da jam’iyyar Najeriya suka gudanar kwanakin baya. hankali ya koma kan mutanen da za su zame musu abokan takara a matsayin mataimakin shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 da ke tahowa. Wannan dambarwa ta fi ƙarfi ne a kan ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki wato Bola Tinubu, Hakan kuma ya faru ne saboda kasancewarsa musulmi ne kuma ana sa ran zai ɗauko musulmi daga arewacin ƙasar. To ko me yasa zaman shugaba da mataimakinsa mabiya addini ɗaya ke jefa fargaba a zukatan mabiya addinan da ba nasu ne ke shugabancin ba? Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta gargaɗi jam'iyyar APC da kar ta kuskura ta tsaye da mataimaki musulmi ga Bola Tinubu. Ko me yasa haka? Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tuntubi ƙungiyar domin jin dalilin matsayar tasu. Sunana Reverend Sabon Yaro Adams, ni ne chairman na Christian Council of Nigeria FCT chapter. E haka din ne ko da yake e haka ne kan suka faɗa kuma dalilin da yasa kan su yi wannan magana domin idan kin duba bisa ga kundin mulki na kasan nan ta tana da cewa kowanne yanki a samu a da su a cikin shugabancin kasa wato abin nan da ake cewa federal character mm. so idan idan constitution na Najeriya wato dokan kasa ta yarda cewa idan a cikin matsayin a ma'aikata kowanne yanki su samu ɗansu a cikin a gudanar da shugabanci a kasa to idan haka din ne yana na a cikin tsarin mulki na kasa bai kamata ba a ce an samu manyan-manyan um, kungiyoyi ko kuma fati na kasa su dauki da shugaban kasa da mataimakinsa duka su zama daga addini daya Ah, abin da kansu ke magana ba kawai a samu musulmi musulmi su tsaya ba amma kada ma a samu krista krista idan krista yana shugaban kasa a samu mataimakin sa ya zama a musulmi ba don wani abu ba domin kawai in sun shiga mulkin ne za su taimaka ma addinin su ba amma domin wannan addinin su san cewa da su ake yi don dai a zauna lafiya mm. kuma kan tana wannan magana domin idan kin duba yanzu kasa mu ya riga ya ya kai wani matsayi yanayin tsaro ya riga ya lalace a kasar nan to don haka a yi kokari a ga cewa an an fara ta mutane zuciya domin a samu a zauna lafiya amma idan an doka musulmi kenan kirista suna ganin kaman wato ya nuna cewa kirista ba su da wanda ya cancanta ya zama mataimakin shugaban kasa kuma mun tabbata kuma ba haka din bane kowanne yanki akwai wanda sun cancanta akwai idan an samu musulmi haka ma akwai kirista wanda sun cancanta su zama ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa to abin da kake magana kai kenan don dai kawai a samu a zona lafiya to amma a tarihin Najeriya mun sami shugaban lokacin Buhari da ya yi mulkin soja shi eh. musulmi ne kuma ya sami mataimaki musulmi kuma an yi an yi mulki lafiya ga wan ma haka shi ma eh. Krista a arewa kuma ya sami Krista a kudu ya yi mishi mataimaki to kana ganin akwai wani bambanci akwai wani abin da za su yi ne na daban da idan Krista da musulmi ne ko musulmi da Krista eh wato kin gani a lokacin mulkin soja mulkin soja mulki ne wanda baka da zabi idan soja su sukan kwace mulki ne kuma su yi shi a yadda ya musu kyau a mulkin soja ana iya a ɗauki mutum wanda yake ko ɗan dan Kaduna a sa shi ya zama gwamna a kasan a kasan Yorbawa ko kuma a ɗauki Bayerbe ya zama gwamna ko a Maiduguri ko a Kano a mulkin soja ba za ka iya ce baka yadda ba domin sun kwace ne da karfi to amma a gwam a mulkin siyasa wanda zabe ne na mutane su zabe wanda suke so ya mulke su to idan za mu je wannan zabe ya kamata kristoci a kowanne dari kowanne fati su ma su san cewa akwai nasu a ciki ba domin kamar da dazu ne magana na ce yanzu haka shugaban kasar mu daga katsina ne ba za mu iya cewa mutanen katsina duka sun samu walwala fiye da wani kasa ba amma duk da haka suna da farin ciki domin ɗansu ne ke mulki to haka nan ne idan an samu krista da musulmi suna mulki ko kasanta ta barbare ba za su damu ba domin sun san cewa da nasu ake da nasu ma yana ciki so ba za su san cewa ana musu wariya akan saboda ba addinin su bane to shi yasa muna cewa mu shugabannin addini muna cewa domin kar a ba mutane wannan irin impression din su gani kaman ana musu mulkin kama karya ne saboda ba addinin su bane to a sa kowanne kowanne party ta sa da musulmi da kirista su hadu a zama tiket ɗaya domin da a tafi tare domin ko da an samu rashin cancantawa mutane za su gane cewa ba wai ana musu wariya saboda addini bane so abin da kan ke magana kenan kuma wannan shine daidai to yaya abin yake ga kungiyar addinin islama jibwis to suna ibrahim baba suleiman shugaban yan jaridu masu ta kafar yanar gizo ta kungiyar izala ta kasa to matsayin mu kullum muna bambanta abin da ya shafi addini da abin da ya shafi siyasa abin da ake bukata a Najeriya a yanzu shine haɗin kai unity. Hmm. Wayannan matsaloli da wasu tsiraru suke haddasa shi na gaba ko faɗa tsakanin addinin kaza da addinin kaza wannan kullum muna wayar wa jama'a kai cewa a haƙura da wannan ɓangare a dawo a haɗa kai kowa ya yi addininsa wa'azuzzuka malaman su yi wa'azi malaman nan su yi wa'azi idan ka duba tarihin Najeriya wannan ba shi bane karo na farko idan ka duba mataimaki na shugaba ga wani lokacin da ya yi shugaban gaban dan arewa ne kirista ne mataimakinsa ya fito daga kudancin najeriya kirista ne idan ka duba lokacin muhammadu buhari muhammadu buhari dan arewa ne musulmi ne mataimakinsa tun da bai rube ne daga kudancin kasar musulmi ne in ka zo nan arewa maso gabas an samu shugaba daga cikin yarbawa a biola mm. mataimakinsa baba ganakin gibe musulmi ne Mm. So duka an yi mulki kuma an yi adalci. Adalcin nan shine abin da ake bukata. An yi shi. Ba a cutar da kowane bangare ba, ba a cutar da kowane yanki ba. Kuma hakan ya tabbatar da cewa duk inda musulmi suke to su adalai ne. So mm. wannan ba zai zama abun ta da kayar baya ba kamar yadda ita kungiyar kan take gargadan ita jam'iyyar APC. A zo a yi zaɓe. Batun Muslim Muslim ticket ko Christian Christian ticket ba zai kawo komai a ƙasa ba in banda ci gaba. Kawai abin da ake bukata shine adalci. to wannan kungiya mai albarka ta kungiyar izala kullum abin da suke kira kenan a kai na'am a ƙarshe wace shawara za ka bayar wa 'yan najeriya to mu shawaran da muke badawa kullum yanzu in ka dubi shugaban kungiyar izala ta ƙasa shek abdullahi balalau a hudu basa ta wannan juma'a da ya wuce a nan kutaku a nan birnin abuja abin da ya ga 'yan najeriya a yanzu ba mu da zaɓi mu yi ta neman zaɓi a wurin allah mu yi ta addu'a allah ya zaɓa mana shugabanni na alkhairi shi allah idan ya amsa mana wannan to zai kuma kawo yadda za a yi ka ji kana son wani ka zaɓe shi Allah ya maka zaɓi na alkhairi kamar yadda wani babban mutum ya magana a ƙasar nan yau in ka shiga jirgin sama ba za ka tambaya direban kirista ne ko musulmi ba in ka kai ɗanka makaranta ba za ka tambaya wanda zai karantar da shi kirista ne ko musulmi ba duk abun da za ka yi irin wannan za ka yi shi ne gaba gadi tare da tunanin za a maka adalci me yasa sai kullum a siyasa za a kawo irin wannan abu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash trust sai kuma ta tira.com slash aminiya trust Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da kuma ta Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Niger. Janar Yakubu Gawan ya mulki Najeriya daga 1966 zuwa shekarar 1975 tare da mataimakinsa Joseph Edet kuma dukansu Kiristoci ne. Sannan Manjo Janar Muhammadu Buhari ya jagoranci Najeriya a mulkin soja daga shekarar 1983 zuwa shekarar 1985 tare da mataimakinsa Tunde Diagbon kuma dukansu musulmi ne. Shin me yasa samun shugaban ƙasa da mataimakinsa masu addini ɗaya ke neman zama ƙalubale a ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya? Wato a yadda ya kamata a daidai ɗin in dai za a yi tunanin daidai ne daidai yadda ya kamata tunani ɗin ya zama daidai ɗin shine Muslim Muslim ticket bari faɗa haka Muslim Muslim ticket ba zai hana wa krista shan ruwa a famfo ba ba zai hana mishi bin kwalta ba christian christian ticket ma ba zai hana musulmi shan ruwa a famfo ba ba zai hana shi bin kwalta ba ba zai hana shi komai ba wannan shine babban magana amma ina zaton maganan da ake faɗa ɗin na maganan kan cewa muslim christian ticket ba zai bin nan ya fi armashi ko kuma christian muslim ticket ya fi armashi kuma ya fi bin abin da ya kamata wannan maganan ba wai na mu 'yan najeriya ba ne fa maganan su 'yan siyasa ne da 'yan fati kuma magana abin da ya ƙara magana a yanzu haka a zamanin yanzu na Najeriya shine kan cewa su candidates ɗin da kansu tsofi ne sosai to saboda haka su kuma kowane candidate wanda ya zama president in ya zama president ɗin nan akwai magoya bayan shi wayanda su ma suna da nasu faɗin baki ɗin kuma suna da nasu abin da suke zato za su samu a cikin presidency ɗin in har wani abu ya faru idan ya rasu to zai zamana kirista ne zai ɗauka idan wanda ya sa kirista ne saboda haka su waɗannan wanda da suke surrounding suke kusa da president ɗin nan yanzu kuma su kuma sai su koma baya a samu sabbin mutane wanda za a saka wanda shi kuma wannan sabon president ɗin ya san su to hmm. shi ne babban abun to wannan abun ta wajen su ya fi muhimmanci eh, a wajen su 'yan siyasan da kansu ba shi da muhimmanci a cikin mu mu wayanda mu kawai mu citizens ne mu kawai muna kan layi ne wayanda muke kan layi ba muhimmanci sosai a gare mu. Na'am. To yanzu ah. farfesa lura da abin da ka ce na nuna rashin muhimmancin hakan ga ɗan ƙasa kawai wanda ba ɗan jam'iyya ba kuma ba wanda yake ɗaya daga cikin waɗannan mukamai ba. Me yasa to 'yan ƙasa suka damu da maganar cewa a yi musulun-musulun ko a yi kristan-kristan? Haka ne, wato abin mamaki din kafi ganin kan cewa kafi ganin kan cewa gwanda ka dai ya ci ya ci faɗaɗin kamar zakar ne eh, baki da fari suna faɗa mm. to sai kaga kai bayan ɗinka yana kan wanda ka fi so ɗin mm. to yawwa to ta fannin wannan ne amma in ba wai wanda shi yana da wannan stake ɗin ba ne ba zai abin nan ba abin da zai same shi kuma tarihi ya nuna ba abin da zai same shi ɗin Gowon da DSTV Steve sun yi shugabanci tare dukansu Kirista ne, amma lokacin da yake ba a yada irin wannan maganganun ya shiga cikin jama'a har jama'a su sa attention ba a kula ba har suka yi mulkin su tare kuma suka gudatar da Najeriya din ta fanni mai kyau. kuma za ka kan cewa amma a yanzu za ka kan cewa hakan baya wakana don ba wahala a cusa wannan ra'ayin a cikin jama'a especially tun da yanzu zamanin social media ne. Eh. To Farfesa wani shawara za ka bai wa 'yan Najeriya lura da wannan rikita-rikita da ake ciki a halin yanzu? Wato abin zai in dai ta na maganar muslim ko muslim christian ticket din zai tafi da kanshi a hankali amma a hankali ne abin da zai faru kawai shi kenan idan an samu wani muslim da christian sun yi abubuwan da ya kamata su yi ta gudanar da kasa sosai za ka kan cewa wani ma zai ce a'a ai wannan dipiti din ko da yake shi krista ne amma ai abin da shi da wanda shi musulmi din sun taimaka mana sosai saboda haka ni nan gaba ba zan ji shakkan ma Kirista ya zama shugaban kasa ba kuma ya faru haka da Gowon kuma ya faru haka da Murtala wanda shi ba Kirista ba ne amma kuma ya samu goyon baya sosai duk lokacin da aka samu kan cewa jama'a eh, suka samu kan cewa su 'yan siyasa ko kuma masu mulki eh, suka ganar da ƙasa yadda ya kamata to za ka kan irin wannan tunanin ya fara raguwa har ya tafi kayan shi amma ba zai yiwu karar ɗaya ba Farfesa Muhammad Hussein kenan na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa. Masu sauraro a nan za mu dakata a shirin namu na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkisu Ahmed sai editan shirin Sagir Kano Sale Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.